Masu sauraronmu, Assalamu alaikum barka da warhaka da fatan kunanan lahiya. Halima Jimarauce tare da sauran abokan aiki ke horin cikin sake kasancewa da mu ta cikin wani sabon shirin daga Laraba, wanda sashen yaɗa labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku mako-mako. Manuwar 'yan ta'adda ita ce yin amfani da ƙarhin makamai da tashin hankali su razana jama'a su gina tsoro a zukatan jama'a domin cimma wani burinsu. sai dai kuma ƙasashe da dama da ke fama da matsalar ta'addanci kan tashi haikan wajen ganin ta'addanci bai yi tasirin da ke iya tilasta ma al'umma sauya yadda suke gudanar da harkokinsu na rayuwa ba domin tasirin shine nasara ga 'yan ta'adda da ayyukansu shi yasa gwamnatocin ƙasashe da dama ke yin ko burus da bukatun 'yan ta'adda sannan su ci gaba da yaƙa su yi raga-raga da su su hana su yin duk wani tasiri na a zo a gani shin a najeriya ma haka abin yake Za a iya cewa 'yan ta'addar ƙasar sun yi tasiri ko ba su yi ba. Idan ba su yi tasiri ba, me ya hana? Idan kuma sun yi, me ya sa? Mecece mahita? A kan wannan batu muka mai da hankali a wannan karo, ku biyo mu ta cikin shirin daga Laraba kuma ku kasance tare da mu. A duk inda ake yaƙi da ta'addanci kuma ake samun nasara, akwai muhimmiyar rawar da jama'ar gari ke takawa su ma inda suke jajircewa su ƙwaci kansu daga ɓata-garin kahin dakarun gwamnati su ƙarasa murƙushe su. Bayanai sun nuna cewa a duk inda aka samu ayyukan ta'addanci, 'yan ta'adda su ne 'yan tsiraru idan aka kwatanta da yawan jama'ar yankin da suke ciki. Saboda haka ba a barin 'yan tsiraru su yi tasiri akan masu rinjaye. Shin a nan Najeriya ma haka abin yake? Mutanen gari kan jajirce su ƙwaci kansu su ƙi ba da kai bori ya hau? Domin mu ji yadda abin yake a ƙasar mun leƙa wasu jihohin da ke fama da ta'addanci a yankin arewa maso yammacin ƙasar. Bari mu fara da jihar Zamfara. Sunana dai Mamman Bashin Kano a Zamfara State Local Government. gaskiya hajiya gaba ɗaya wannan abun lamarin na ta'addanci ya sa rayuwar mutanen ganuwanmu da ƙauyukanmu da nan cikin kanuma sun tsaya sosai tun daga halayen zamantakewar mu da wurin zaman mu da sana'ar da muke dan mu mutanen ƙauye ne can da aka taso babu abin da babbar sana'ar mu daga noma sai kiwo to amma dalilin wannan ta'addancin yanzu shi kiwon babu shi saboda yanzu gaba ɗaya mutum bai ba zai ma fara aje sa ba a dalilin sa guda mutanen nan suna iya zuwa su kawo maka hari to shi yasa gaba ɗaya shi kiwo ya an cire shi daga tsarin rayuwarmu sannan akwai gonaki da muke noma sosai na can cikin daji muna kiran wuraren gandu haka to su ma kamar can ne mayan gonakinmu suke wanda muke neman abinci to su ma yanzu gaskiya sun hana mu noma su wannan noman shi ma bai yi wa. To Malam Mamman Bashar me yasa za ku bari waɗannan 'yan ta'adda su canza muku yadda kuke gudanar da harkokinku na rayuwa ba kwa ganin yin hakan shi yake ba su dama su yi galaba kuma su yi nasara a cikin irin abubuwan da suke yi ajiya abu ne wanda ba da sauran mutane suke juya shi ba saboda idan kin fahimta waɗanda mutanen da a can cikin daji da haya ma in an samu wani siyurin ba zai wuce ɗan sanda ba ne ɗan sandan su zaki zo irin police station haka ba a wuce bindiga biyu bindiga uku to su kansu 'yan sandan ba su ma iya kare kansu daga waɗannan mutanen balle su kare gari to shi ya sa mutanen gari wa da abun ya zama wa da ba su da mahita ne dole su bi su nemi sabon sauyi wanda za su gudanar da rayuwar amma ta kaka mutane za su bari 'yan tsiraru su sauya musu yadda suke gudanar da harkokinsu na rayuwa ba komi ba ne gaskiya makami ne shi ya taimaka musu sannan makaman da ke gare su ba za mu ma iya mallakar su ba dan na dan mu muna cikin gari tare da gwamnati to ba da za a yi yanzu kamar duk wanda su in dauko bin daga AK 47 in rike za a kama ni na zama mai laifi amma su suna can daji da su to mai bindiga guda ya zo mu dani ba ya za mu yi da shi dole mu gudu to ba mu da mahita kan waɗannan abubuwan saboda sai fi mu ta makaman da sun kanka hannunsu. Ko yaya lamarin yake a jihar Katsina? A can ma mutane sun yi burus sun bari 'yan ta'adda na musu ɗibar karan mahaukaciya ko kuwa. Comrade Hamisu SG Kamalan Batsari. Ina ganin mutane ba wai sun yi burus ba ne ba sun bari 'yan ta'adda suna yin galaba a kan ba haka ba ne ba. Nake ganin mutum sai in yana da alaka da ire-iren waɗannan yankunan da wannan ibtila'i yake faruwa da su zai san irin namijin kokarin da al'ummar da suke eh, irin wannan eh, society din suke yi domin ganin cewa sun eh, yi galaba kan 'yan ta'adda to amma abin gagarar su yake yi don barara na baki misali da ni mahaifata 'yan ɗaka zan iya ce miki akwai lokutan da aka yi a wannan gari namu ce da muka mallaki irin bindigogi na gargajiya dinnan na toka sama da ɗari da wani abu wanda kuma a garin yanzu abin da ya rage gidajen da suke rayuwa a garin bai wuce gida talatin da wani abu ba a cikin gidaje ɗari biyar da hamsin da wani abu yanzu bai wuce gidaje talatin da wani abu wanda suke rayuwa a garin inda matsalar take ne, maganar gaskiya ishu na ta'addanci a najeriya kai tsaye yana samun tallafawa daga su masu madafun iko gurbatattu wasu daga cikin gurbatattu daga cikin 'yan siyasa shugabanni kenan masu rike da madafin iko da kuma wasu daga cikin gurbatattun jami'an tsaro yanda duk da al'umma za su yi al'umma farar rula ne mutane ne waɗanda ko ma takanikal na shi amfani da wannan makamin ba su da shi makamin ma nasu ba wai wani kaiwa ya kawo ba har ba ruga ce da ake cewa har ba ruga diga toka din nan idan ka dura mata alburushi ka dura mata toka idan ka harba ka ta sa a ma tashi din kenan in ka harba ta tashi din ka kashe wani baka kashe wani ba ka ji wani rauni baka ji ba sai ka tafi Abuja ka je ka buya ka yi spending 10 to 20 minutes kafin ka kara tura abin ka kara dawowa kin ga ba za a iya kwatanta da wayancan da suke zuwa da RPGAA magazine AK49 wanda su AK47 ma ta zama tsohon yayi a wurin su ba za a iya hadawa da su ba to tari mutane waɗanda suke irin waɗannan maganganu suna ganin kamar mutane sun zauna sakaka sun kyale yan tsiraran mutane suna yin galaba ranke da bari ba ki wani labari guda ɗaya abin da zai tsaya baki mamaki ma a cikin yadda ake harin ta'addancin nan idan da za a fede miki buri tun daga ka har wutsiya daga yadda 'yan ta'addan suke fitowa daga sansaninsu su koma muhallin su abin ya ɗaure miki kai akwai wani lokaci da waɗannan 'yan ta'addan suka tsallako suka shigo wani gari ana ce musu fira kirki sai aka samu wasu daga cikin garin suka kira waya to da aka sanar a nan daga cikin ɗan kwamiti na garin sai suka ɗauka waya suka kira jami'an tsaro suka gaya musu amma abin da zai baki mamaki ya tare miki da hankali billahi jiran ke dade waɗannan mutane na wannan gari da su suka ba da wannan rahoton wannan mutumin zan iya ce miki yanzu ba mu amma san inda yake ba da suka zo suka kashe mutum biyu a ciki suka ɗauki kan nemo shi wannan mutumin wanda ya zo ba da wannan labarin rahoton cewa ga sunan sun zo sun tsaya sun kala, kaza suka shi suka shi har yanzu ba a san inda yake ba ana samun irin wannan matsalar ta yaya za mutum zai iya kwarin gwiwa da zai sakar fayi a matsalar bangaren tsaro ba zai yiwu ba idan har za a iya samun irin waɗannan matsalolin haka ta yaya ne al'umma za su samu ƙwarin gwiwa. A jihar Neja shin 'yan ta'adda sun yi irin wannan tasirin? Hajiya lallai wannan magana da kika yi gaskiya ne kuma hakan shi ke faruwa especially musamman ma nan jihohin nan da 'yan ta'addan nan suke damu sosai. Na yi tunanin wannan abin baya kuma na fahimci abubuwa biyu suka haifar da haka. Na farko sakaci na gwamnati irin tamu wanda amerika da da birtaniya da sauran wa'insu kasashen ba su wannan sakacin ba abu na biyu kuma rashin kishin ga mu al'umman da talakawan najeriya kuma ina mutane suna da sophisticated weapons to duk yadda 'yan ƙasa ko kuma 'yan ƙauye suka kai da haɗa kai da kuma kishin haka dinga kamar sarkin power a nan muya local government na Niger state samarin ainihin headquarter na muya samarin sun haɗa kawunan su sun ɗau 'yan mafarauta da sauransu sun kare ainihin sarkin fawon wata headquarter na muya an shekara da shekaru ana kawo farmaki a wajaje amma ba taɓa shiga sarkin fawa ba amma jan na gaya miki duk wani tsaron da matasan nan da kuma 'yan farauta na za su bayar akwai lokacin da zaki ga 'yan ta'addan nan mu ba mu in musu kenan 'yan ta'addan nan su ne suka yi nasara aji sun riga sun sa tsoron zukatan mutane sun kori mutane a gidajensu sun riga sun sa tsoron na a zuciyar mutane suna ganin cewa biyan haraji ga 'yan ta'adda ya fi biyan haraji ga gwamnati sun fi miƙa wuya su shiga sulhu ga 'yan ta'adda saboda suna ganin za su iya barin su yi noma. Sokaci zanai kuma su aikin mu kai muku ne kun mu da cuta. Ganin cewa ƙasar Amurka na fama da ta'addancin cikin gida, na tuntuɓi Usman Ahmad Kabara, ɗan jarida mai zaman kanshi a jihar Virginia ta ƙasar, domin mu ji yadda ta'addanci baya hana Amurkawa rayuwa cikin 'yanci da walwala. A to gaskiya Halima na ji daɗin wannan tambayar don tana da matuƙar muhimmanci sosai na cewa me isa Amurkawa ta'addanci ko 'yan ta'adda ba sa buge musu gwiwa su canza musu akalar salon yadda suke rayuwarsu ta yau da kullum abu ɗaya zuwa biyu a 'yan shekarun da ne a amerika da na fahimta shine mutanen gari suna da matuƙar yaƙini da amannar 'yancinsu guda ɗaya na walwala sun yarda da cewa 'yancin walwala abu ne mai mahimmanci wajen ɗan adam sannan ba wanda ya isa ya hana ɗan adam walwala sai wanda ya ga damar a hana shi walwala abin nufi shine tsirari ba za su hana masu yawa walwala ba sai dai masu yawa su hana tsirari walwala wannan ne yasa amurka sun gwammace mutum ya ɗauki katako ya nufi mai bindiga don ya kwaɗe shi saboda mai bindiga ƙarshe dai iyakar shi zai harba amma garin ko kawar nan kila shi ya kai itace ya kwaɗe shi ko yana faɗa da shi kafin ya kashe shi mutanen gari sun ba da ɗauki sun murkushe ɗan ta'adda ko da zai kashe wannan guda ɗayan da ya yunkuri to amma ƙarshe sai sun danƙe shi sannan idan suka yi haka ɗan ta'adda bai yi nasara ba kenan saboda haka ɗan ta'adda shakka yake ya zo fili ya yi ta'addanci sai dai a munafunci a ɓoye a ɓoye saboda mutanen gari za su yi kukan kura a kansa su murkushe shi ba za su gudu ba shi isa za ka je shago kowa na da bindiga amma za ka ga cewa ba mai tsoron wani saboda ne idan ka taho da bindigar ka wancan ma yana da ita sannan kuma ba matsoraci bane mai bindigar nan shi ma wancan ba shi da tsoro saboda haka idan ta ta'adda bai da tsoro mutumin gari shi ma bai da tsoro saboda haka karshe sai a kare jini biri jini wannan abin yana matukar taimakon su na biyu kuma suna da yaƙini na ƙin ƙarawa akan wa jami'an tsaron su saboda me ɗan sandan amerika guda ɗaya ya gwammace ya tunkari 'yan ta'adda goma ko da za su hallaka shi amma ya tabbatar ya harba biyu zuwa uku daga cikin su. ko da shi za a kashe shi ya mutu hero za su ce ya mutu a matsayin mai gwarzo amma saboda yanayin horo da kayan aikin da aka ba shi ya ba shi kwarin gwiwa sannan shi kanshi dan sandan ya yarda cewa aikin da ya fito yi shine kare mutane babu gwaninta da ya zo yi dan ya rayu bane ya zo yi gwaninta ne ko da bayan ya mutu wannan shine abin da ke faruwa saboda haka idan ɗan sanda ɗaya zo wuri ya waya cikin minti biyu ko biyar 'yan sanda sama da ashirin da motocinsu kowa ya zo sun kewaye wurin sannan kuma wani abin la'akari a nan eh, halima shine ki kula a gida ana ta kukan cewa wani lokaci a ba da bayani na 'yan ta'adda yana wahala saboda wasu suna ɓoye danginsu sun san suna yin wannan abu amma sun ƙi bayyana su tona musu asiri to su kuma amurkawa suna da wani abu ɗaya in baban shi ne ko ɗansa yake wannan ta'addancin wallahi sanda zai buga waya ya sanar da jami'an tsaro wallahi shi wannan ɗan ta'addan ɗan nashi ko baban nashi bai sani ba sai dai kawai zuwa ga an kama shi a ɓoye anonymous calls ke kiran shi a ɓoye ga inda muke ga adireshi sai kiga an zo an kakkama su basu ma san waye ba da rahoto ba to saboda mai sun yadda cewa tsaron ƙasar ya fi ƙarfin tsaron maganar dangin shi kawai magana ce ta ya gwammace ƙasarsa ta lafiya da a ce danginsa ne kaɗai suke tada duniya hankali su suke da lafiyar sauran duniya ba ta da lafiya wannan yana ɗaya daga cikin wannan abin sannan wani abu kuma shine yanayin wayewar jami'an tsaro tana da gyara saboda mai 'yan ta'addan nan sun fi su wayo 'yan ta'addan sun fi su kai gashi kila ba su fi su ilimi ba amma sun fi su basira saboda mi sun fahimci zamani da dabarun yakin zamani su yan ta'adda sun fahimta amma jami'an tsaron mu da yawan su wallahi ba su fahimta ba wannan shine the bitter truth ko sun ko sun so wannan maganan haka take amma dan ta'adda bai je jami'a ba amma ya je ya koya ya koya ya sani mutum ɗaya daga cikinsu sai koya wa goma yadda za su yi amfani saboda haka sai su yi ta wayar ba za ka iya tracing wayarsu ba amma jami'an tsaron najeriya suna bukatar. a farkar da su a ba su horo ba kawai a ɗauki officers da manya-manyan ciki a kai su suna training ba su kuma kurata da ya kamata su ne suke fita bakin filin daga an bar su ba a sanar da su ba kuɗin da aka ba su a musu training ko a ba su horon da ya kamata su yi don su kare kasar su wani kato ya je ya cinye kuɗi ya yi katon timbi da katon gida da katuwar mota ya bar 'yan sandan da suke kurata da jami'an tsaro sojoji kurata da su ne suke ba da rayuwarsu an basu suna wahala sannan kuma kana tsammanin wai su je su bada ransu a kashe su waye zai ya gaya maka za su je wannan shine magana shirin daga laraba kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na daily trust akan yadda ta'addanci yayi tasiri a najeriya har ya tilasta ma mutane sauya yadda suke gudanar da harkokin rayuwarsu Kuna iya sauraron mu ko da yaushe a shahinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta shahukanmu na sada zumunta a facebook.com/aminiya trust ko a twitter.com/aminiya trust. Hakanan kuma kuna iya bibiyar shirin daga Laraba ta gidajen rediyon Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa. Da rediyon Unity FM a kan mita 93.3 a Jos jihar Plateau da Badegi rediyo a kan mita 90.1 a Mina jihar Neja da kuma gidan rediyon amfani FM a nyamai kasar jamhuriyar Nijar a kan mita 100 matsakaicin zango. Ko kuma kula lubo shirin daga Laraba ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast

Masu sauraro barka da dawowa muna tattaunawa ne akan yadda ta'addanci ya yi tasiri a Najeriya har ya tilasta ma mutane sauya yadda suke gudanar da harkokin rayuwarsu. To shin akwai hanyoyin da za a iya bi a magance wannan matsala? Idris Hamza Yana ɗan jarida ne kuma mai sharhi akan al'amuran yau da kullum wanda yanzu haka yana yin digirin shi na uku a ƙasar Birtaniya. Yana ganin akwai hanyoyin magance wannan matsala. amma ya fara ne da kwatanta yadda abubuwa ke gudana a Birtaniya da kuma Najeriya, sannan ya lissaho wasu ƙwararan dalilai da ke hana 'yan Najeriya su ja da 'yan ta'adda. Yanzu ɗazu na fita yin sallar magariba, wata 'yar hatsaniya aka samu ban san me ya faru ba, amma kafin na je masallaci na dawo a layin da na wuce na da na samu motar 'yan sanda ana maganar ƙasa da minti ashirin ne na samu motar 'yan sanda kusan guda goma. sun zo sun ma rufe layin gaba ɗaya ba kya jin komai banda jiniyar mota da walwalwal ɗin wutar su. To kin ga irin waɗannan abubuwan su suke sa 'yan ƙasa su samu ƙwarin gwiwa ko da a ce wani abu na ta'addanci ya faru sai ki ga cewa wato mutane suna da ƙwarin gwiwa sun san cewa hukuma za ta zo ta kare musu lafiyarsu da dukiyoyinsu kuma ta ɗauki mataki wanda ya dace akan masu yin laifi. sannan duk mutumin da aka same shi da laifi a nan za ki ga cewa hukuma ta tabbatar cewa an gabatar da shi a gaban kuliya an yanke masa hukuncin da ya dace sannan an tura shi gidan yari amma yanzu a najeriya masu laifi nawa ne wadda aka kama su aka sake su ko kuma wasu ma sun zo ma an ce da suna an yafe musu sun gama abin da suka yi sun yi ta'addancin sai da suka ga dama sannan kuma an zo an yafe musu an dara su cikin al'umma to ni ina ga gaskiya abin da ya sa mutane suka canza rayuwarsu kenan saboda idan ka ce za ka yi jayayya da mutanen suna da makamai ba imani ne da su ba zuciyarsu ta riga ta bushe kashe mutum a gurinsu kamar kashe kiyashi ne to kai ka ja da su sun ce kar ka je gona ka je gona a kashe ka in an kashe ka nafa babu abin da zai faru yanzu misali in kika duba yanzu yadda ake kwarmato da yayata kama mutanen da aka kama a jirgin ƙasa shi zai nuna miki cewa najeriya mun shiga wani irin mummunan hali kusan kullum zaki ji rahotanni ana kashe mutane a ƙauyuka a jihohin suka tsina da Zamfara da Sokoto. amma ba za ki ji an ɗauki abin an yayata shi ba saboda me saboda talakawa ne a ƙauyukansu suke zaune rayuwarsu da yan gonakinsu suke babu wanda ya damu da su amma da yake su waɗannan wanda aka kama jirgin ƙasa mutane ne waɗanda suke ma'aikata yan boko da sauran masu hannu da shuni duk duniya ta ɗauka Najeriya ta rikice mutane kowa ki ga yana ta alhini so kin ga talaka ya gane cewa shi bai da gata na farko su kansu yan uwansa yan Najeriya ba su damu da rayuwarsa ba rayuwar 'yan uwansu elite suka damu da su wato waɗanda suke manya ba su damu da rayuwar talaka ba to me talaka zai yi dole ya shafa wa kansa lafiya in ka ce za ka yi jayayya da waɗannan mutanen zo su kashe ka su kashe maka zuriya ko kuma su zo su ci zarafin matanka da 'ya'yanka babu wanda zai zo kare maka haƙƙinka to ai gwara kawai ka canja rayuwarka bahaushe ya ce hanyar lafiya a bita da shekara idan suka ce kar je gona sai ka haƙura kar je saboda in ka je ka karshen ta a kashe ka a banza kuma an kashe kan na yadda na ce a banza a banzan ne saboda gwamnati ba mataki take ɗauka ba to idan kina maganar kuma hanyoyi da za a bi a magance wannan matsala ni ina ga babbar hanya shine dole ne sai hukuma ta dawo kusa da jama'a sannan idan na ce hukuma ba ina maganar tsaro kawai ba a yanzu halin da muke ciki ƙananan hukumomi sun zama kawai na je ka na ka ne wadda wannan shi ya kawo ta'azzarar talauci da kuma nisa da hukuma ta yi da jama'a. Lokacin da ƙananan hukumomi suke da gashin kansu, za ki ga cewa wasu abubuwa da yawa akan ɗauke wa talaka sannan akwai presence hukuma akan ganta a zahirance kuna ga lokal gamman man zai sa a gyara muku asibitoci da makarantu in kwalbati ya karye za a yi da sauransu sannan a kowane headquarter da karamar hukuma akwai police station za ka samu gwamnati tana na ana kallon abubuwan da wani ke amma yanzu babu yanzu mafiya yawancin shugabannin ƙananan hukumomin suna suna jiha ba sa ma zuwa so sai ya zama cewa wannan ya sa hukuma ta nisa da mutane kuma wannan ya ƙara ta'azzara zafin talauci a tsakanin al'umma duk da yake talauci ba hujja bane da za ta sa mutum ya ta'addanci amma wannan abin ya taimaka an samu karuwar talauci sannan kuma an samu karuwar ƙyashi tsakanin marashi da mai shi saboda talakawa suna ganin yadda 'yan siyasa suke yin kuɗi na fitar hankali cikin dare ɗaya sosai zama cewa mutane sun kashe zuciyarsu su suma kowa so yake kudin nan dare daya. to tunda ba kowa zai zama dan siyasa zaɓe shi ba ga makamai nan suna shigowa ta ko ina sai kawai mutane su ɗauki makamai sai ya zama cewa ana yin abin da ake kiran mai ƙarfi alƙarin ƙauye wadda bature yake cewa jungle justice kawai wadda ya fi ƙarfin wani ya je ya cuce shi ya kwace masa kuɗinsa ya kwace masa dabbobi ya abin da ya ga dama da shi hukuma kuma babu sannan magana ta gaskiya shine jami'an tsaro sun yi kaɗan mafiya yawan matasan nan da suke zaune suna zaman banza idan aka ɗauke su aikin soja da aikin ɗan sanda za su taimaka da civil defense za su taimaka wajen kawo tsaro a cikin al'umma kuma gwamnati ba ba ta iya bane ba albashin da 'yan siyasa suke ɗiba miliyoyin kuɗin nan da suke ɗiba in magana ta gaskiya ne za a iya amfani da albashin nan a ɗauki ma'aikatan tsaro babu yadda za a yi ƙasa kamar najeriya mai mutane sama da miliyan ɗari biyu a ce batta da jami'an tsaro da suka wadata saboda shi dan adam a ɗabi'arsa shine dole sai yana da sanayya cewa ana kallonsa kuma hukunci zai yi aiki a kansa in ba haka ba bai za dan adam ka sake shi kara zube ga tsammanin zai abin da ya dace saboda haka matukar ana so a kawo maganin matsalar tsaro musamman a arewacin Najeriya kuma musamman arewa maso yammacin Najeriya dole ne sai an kara jami'an tsaro an horar da su sannan ya zama cewa daga cikin waɗannan garuruwa da ƙauyuka ake ɗebowa tun da akwai matasa da sun gama karatu ɗebo su a horar da su a ɗauke su aiki sun samu abin yi sannan kuma za su samar da tsaro ga al'ummarsu sannan gaskiya dole shugabanni su yi adalci talaka a najeriya yana shan wahala kuma yana ganin yadda shugabannin ƙasar nan suke da ƙazaman kuɗi na fitar hankali kuɗin da in ka zauna da mutum a ɗaki ka ce masa me zai yi da su bai sani ba mutane suna gani yanzu duniya a tafin hannunka take matukar kana da waya duk wani abin da yake faruwa ka sani kana ga irin kudaden da mutanen suke ɗiba da motoci da gidaje da suke ginawa kai kuma abin da aka ci a rayuwa a gidanka sau uku a rana ya gagare ka wani sau ɗaya ke ci wani ma baya samu ya ci a rana sai ya kwana biyu ba a ɗora girki a gidansa ba. Dr. Yahuza Ahmad Getso masani ne kan harakokin tsaro kuma shi ne babban shugaban kamfanin haɗaka na Eagle Integrated Security and Logistics. shi ma mun ji ta bakin shi akan mecece mahita. Amma ya fara ne da duba yadda abubuwa ke faruwa a Najeriya da kuma sauran ƙasashen Afirka waɗanda su ma suke fama da matsalar ta'addanci. To idan muka kalli tasirin ta'addanci akan al'ummar Najeriya da bambancin shi da wato waɗansu ƙasashe. Kamar misali in muka ɗauki Rwanda da Burundi da Niger da Mali da Senegal da Burkina Faso da Benin da Togo da Ivory Coast da sauran makamantan kasashe na kusa a Afirka da kuma na nesa a wajen Afirka dukkaninsu suna da 'yan ta'adda kuma suna da tsare-tsare da suke bi da manufofi da yadda suke gudanar da wato mu'amalarsu ta yau da gobe da su 'yan ta'addan. To, bambancin a nan shine a Najeriya an samu tasirantuwa da tsarin shiga a dama da bara jami'an tsaro da bara gurbin naɗaɗɗu da kuma bara gurbin wato masu rike da madafin iko cikin tsarin 'yan ta'addan da aka samu daga wanda suka yi eh, eh, hau daga mataki zuwa mataki har suka kai matakin da suke kai yanzu. To sauran ƙasashe kuma suna tsayin daka wajen cusa aƙida ta kishi da ƙaunar ƙasa ga ma'aikatansu da haka ma'aikatan da kuma al'ummar ƙasar suna ƙaunar ƙasar ta yadda ba sa iya ɓoye masu aikata laifi a cikinsu. kuma ba su cika samun bawa masu aikata laifi goyon bayan da masu aikata laifin za su iya dogara da kansu har ya zama sun tafi sun aikata abin da yake ba shi kenan ba to wannan kenan a mafita a nan ita ce wato na farko gwamnatin najeriya ta fito ta yaƙi tsarin cin hanci da karɓar rashawa a canza tsarin makomar ma'aikata da kuma tsarin da ake kula da ma'aikata da kula da haƙoƙonsu sannan a samar da tsari wanda zai tabbatar da horas da waɗanda aka samu masu aikata laifi ko da kuwa wane ne su kuma ko da suke da alaka da shi a hukunta su a baina jama'a yadda wannan zai ba da damar wato a samu maslaha na cewar wanda bai shiga cikin laifin ba ya ji tsoro kada ya shiga cikin aikata shi to ina ganin idan aka yi wannan dole sai an samu wadatattu kuma ƙwararrun ma'aikata an kuma samu musu ah, kayayyakin aiki kuma an samar da dabara ta zamani wacce za su iya shiga cikinta su aiwatar da abin da ya kamata to da haka ne za a iya kaiwa Tun Tunda a nan Najeriya ma akwai hukumar wayar da kan jama'a wato National Orientation Agency mun tuntuɓi shugabanta Dr. Garba Abari. domin mu ji irin ƙoƙarin da hukumar ke yi wajen yaƙar tasirin barazana da tsoratarwar 'yan ta'adda a kan 'yan ƙasar. Wannan hukuma dai ayyukanta suna da ɗimbin yawa. Dokar da ta kafa wannan hukuma ta ba ta hurumin kusan komai da ruwanta. Na farko shine aikin wayar da kan jama'a akan aikace-aikace da kuma manufofin gwamnatin tarayya wannan hukuma tana da haƙƙi ko hurumi na jawo hankalin 'yan ƙasa bisa alkhairin da ke ƙunshe a soyayyar juna da kishin ƙasa da tafiyar da al'amura bisa tafarkin gaskiya riƙon amana dogaro da kai da kuma uwa uba kishin ƙasa. Hmm. A Najeriya an waye gari ta'addanci ya shiga kusan kowane lungu da saƙo na ƙasar. Wani yunkuri kuke yi wurin wayarwa da mutane kai domin su yi rayuwarsu yadda suka saba yi, kamar yadda duk abin da ya faru a manyan ƙasashen duniya, gwamnatocin ƙasar na faɗakar da jama'ar ƙasar cewa kar su bari ta'addancin 'yan ta'adda ya sa sauya yadda suke rayuwa. Domin in suka sauya 'yan ta'adda sun yi nasara akan su kenan. Me yasa kamar ba irin wannan faɗakarwa a Najeriya? Wato ba shiwa mutane su ci gaba da rayuwarsu kamar yadda suka saba yi musamman a duk inda akwai ta'addanci da tashin hankali. A ko'ina a duniya inda akwai tashin hankali to rayuwar mutane za ta gurbace. Abin da kake cewa irin wannan faɗakarwar ba ta yiwuwa a Najeriya ba gaskiya ba ne. Irin wannan faɗakarwar tana wanzuwa sosai a Najeriya domin kuwa akwai haɗin kai da su 'yan al'umma da suke zaune a can ƙasa lungu-lungu saƙo-saƙo da suke da ake wayar da kansu su fahimta a akan cewa duk inda suka ga abin da bai kwanta musu a rai ba su jawo hankalin jami'an tsaro su ba da haɗin kai in akwai abin da suka gani a ajiye ko abin da suka gani yake tafi wanda bai kwanta musu a rai ba su jawo hankalin jami'an tsaro ta hanyar nan ne za a samu haɗin kan kowa da gudumawar kowa mu ci nasarar yaƙi da ta'addanci da tashi hankali kuma duk da abubuwan da ƙoƙari da hanzari da gudumawa da jami'an tsaro suke bayarwa har yanzu akwai ɓata gari wanda suke haɗa kai da 'yan ta'adda da 'yan bindiga 'yan bindiga daɗi domin su zalunci a ta tada zaune tsaye su hana zaman lafiya. a bai wuce tashi haikan domin kawar da wannan zamba a taimakawa gwamnati ta samu galaba babba ba za mu kyala ana mana gashi kamar rogo Da shawarar wannan mawaƙi muka kawo ƙarshen shirin daga Laraba na wannan mako, sai kuma wani jikon da izinin Allah ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin abokan aiki na Muhammad Awal Suleiman da Bilkisu Ahmed, sai editan Musagir Kano Sale da kuma shugabanninmu masu mana gyara da ba mu shawarwari. Naziru Mika'il Abubakar babban editan kafar sadarwar Daily Trust da Muhammad Kabir Muhammad shugaban sashen yada labarai ta intanet. A madadin su duka, Ni Halima Jimarau ke sallama da ku, ku huta lahiya.